وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين kuma mun shigar da shi cikin rahamarmu yayin da muka tserar da shi daga azabar da ta saukar wa mutanensa lalle ya kasance cikin nagartattu masu bin umarninmu da barin abin da muka hana